ne daɗi mai zan in ban mora mata mota su ne rayuwa mai zan in ban nema ba a shagiya abiyan mata idan da kuɗi ne girma yaro da kuɗi in ba mata bagen tafiya ko koma baya gidan daɗi duniya ke ce zaɓi wanda yake son ki gidan duniya shi ne daɗi mai zan in ban mora ba mata mota su ne rayuwa mai zan in ban nema ba gidan duniya shi ne daɗi mai zan in ban mora ba mata mota su ne rayuwa mai zan in ban nema ba a shagiya abiyan mata idan da kuɗi shine girma yaro da kuɗi in ba mata fagen tafiya ko ma baya gidan daɗi duniya ke ce ki zaɓi wanda yake sanki gidan duniya shine daɗi mai zan in ban mora ba mata mota su ne rayuwa me zan yin ban nema ba a shagiya abiyan mata idan da kuɗi shi ne girma yaro da kuɗi in ba mata bagen tafiya ko ma baya gidan daɗi duniya ke ce ki zabi wanda yake sanki gidan daɗi gida ba na son mai gida sharp shooter za ka kira ni sharp shooter kai komai ba komai oshere sharp shooter aljanna ta mai rabo ce oshere sharp shooter komai ba komai yan mata sharp shooter aljanna ta mai rabo ce duniya gidan daɗi duk abin ɗaya ne ashe sharp shooter ka dubi duk wadda ta duk abin ɗaya ne mai gida ai sharp shooter ni akwai wanda nake so akwai wanda nake santa na aure idan na je zan mata magana sai ta rinja mun kwarjini wace ce ita kuma a ina take ushere sunanta talatu mandula amma ana kiranta cinyar sa maganin mai haɗama ta haɗu ne sosai ta yi gaskiya ina son mace ƙoshashiya mai nama don haka cinyar sa tana da tsarin irin matan da nake so za mu je na ganta oshere sharp shooter kai komai ba komai oshere sharp shooter kai komai ba komai yan mata sharp shooter ta mai raboti babban yaro mai babban harka zuwa 'yan mata sunana talatu mandula amma an fi kirana da cinyarsa maganin mai Suna <laughs> sunana alhaji karami wato sharp shooter ina da kuɗin da zan iya sayan rabin garin yaro na ado oshere ya ganki yana son ki sunan wani abu wai shi lagoni <laughs> Ushiyar yaro na ya ganki yana son ki da aure. Anya zai iya? Zan iya. Za ka iya? Zan iya. Anya za ka iya? Zan iya. Cinyar sa ce bani maganin mai haɗama. ni kuma sauro mai ramaki ta to fa an gamu da an dace aure na tara fa ɗai ɗai ɗai ɗai har guda tara zama da ni sai an daure idan aurenki casa'in da tara ne a kaina za ki cika na ɗari har abada kuma ba za ki fita ba to ka turo iyayenka su zo su sami iyayena a gama magana mun gode talatu mandula tun ya sa maganin mai haɗawa to mun gode mun gode Sai da gida lafiya ka wangana baki dan shi lana abokin kallon mu na jiwa ya kalle har sai gina yake ni wai wai na san ki ku ja mi fita ka mun mota fita fita kai ni misa an kale in neman ka kace za ka nema fita fita fita ka ne fita fita fita get out fita fita ya ku ko bibi na a da wace ce kuma wannan Allah ya aiki na ce ya aiki kana ta kallo na hmm, wallahi kin san ban saba bacci da kaya a jikina ba sannan kuma ban saba bacci da hasken wuta ba ni ma haka ba son bacci nake da wuta ba saboda kunya Allah wallahi <laughs> ce kamu ta zo ɗaya da ke na ku ji daɗi yarshila baby na yarshila baby na? yar shila shila godiya nake ko dai ba gida ta shiga ni ban kashe kanta ba mamaki yarinya kwana da ke ki tashi ki tafi ko kudin sallama ba za ki karɓa ba wannan ba irin mu na nan kasar ba nan ƙasar mayun kuɗi ne amma na san dole za ta dawo yarinya yakin ɗau cikin shafi shuta in ba ki da halin kuɗin ki ba za ki da halin shafi shuta ke zan fita ina za ka je baka aure ni don in zauna ni kadai a cikin nan gidan ba ban yadda da wannan yawon banza da kake fita kake yi ba yau ba inda za ka ci za ki hana ni nishaɗi ne za ki hana ni jin daɗin rayuwa ta ne haɗi ka fita ka fita mu gani yarinya kin taro ma ce ba ka neme ni da masifa ba ma ya ka ƙare ballantana ka neme ni da masifa tana bala'i har na siyarwa ina da shi wallahi yau sai na miki mugun duka a cikin gidan nan tabbija yarinya kin taro bala'i da masifa bijan mu masifa ma da kuɗin mu muke siyanta mama an ce baka ji kan wallasa ne mama mi komin shi dan Allah dan annabi mama an ji an yi kone din zan ji miki ciwo kai dakata dakata wato ita ce karamar danga mai dadin ketara ko saboda kare na ta alhamdulillah Allah ya karɓi addu'a mu abinda da kai shi za a yi maka alhamdulillah zo mu shiga daki zo mu shiga kai kuma karka yadda ka shiga karka shiga wuce ka zo ka wuce mu tafi ka zo ka wuce mu tafi ba za ki taba ni ba ba zan taba ka ba zo ka wuce haba soul. lafiya ne kake ta mara tofa-tofan yawo sai ka ce mai ciki kin ganci nan sai famin kwaɗayi yake ta yi ya ci farfesun kayan ciki ya ci na wannan kaza ya ci na rago ban san me yake faruwa da shi ba ya daɗo min farfesun kan rago guda ɗaya da Allah Say this kind dance, you do like say you dey make me mad oh. Say this kind dance, you do like say you dey make me curse oh. Ni kun san me gidan mu? Sai kin faɗa. Wai lafiya kwana biyu shi bai zo gurin ba. lafiya kin san yayi amarya. baby haba amarya sati uku kuna cin amarci ango bai fito ba ai ango gani na yi yayi da shi ya ki fita a bashi mu gaisa amarya to shi an gama tseren da sati ɗaya ran fito <laughs> Allah ya kai mu shere. asumbuutibwa okiraba bukaatewa naawe

jin tashin zuciya ko kamar za ka yi amai za ka iya shan wannan sai ya maka sauki Alhaji, doctor kai ma kana da ciki. Sati biyar. Ya haƙuri ka zauna. Congratulations. to ka san abin da kake faɗa kuwa ni namiji ne fa ban taɓa ji ba ban taɓa gani ba ban taɓa karantawa ba sai yau na yi conducting pregnancy test daban-daban har su goma sha biyu abu ɗaya nake gani positive shin kuma juna ciki ne ya aka yi haka ta faru Allah shi barau kansa sani dan kaɗan ne daga cikin hikimomin Allah sai a dinga ƙoƙarin zuwa auku doctor ni ni ciki ciki doctor ciki waye ne ciki doctor Namen des. gashi results ɗin duk ba bambanci da wanda na yi shekaran jiya alhaji karami ni family doctor ku ne menene riba na idan na yi karya beside it's against the ethics of my profession effect in result saboda wasu selfish interest in a ya haka ciki ba doctor ciki kai ina kariani. kai ina lallai da sake doctor abin nan karya ne <laughs> kana mamaki ne? menene abin mamaki a cikin al'amarin Allah subhanahu ta'ala ai kaɗan ne wannan daga cikin hikimomin Allah subhanahu ta'ala maryam radiyallahu anha mahaifiyar annabi isa salam ba ta taɓa tarayya da wani ɗa miji ba haka ta ɗauki cikin shi ta kuma haife shi aka zo aka tambaye ta ta ce su tambaye shi ya ba su amsa su kai mamaki ya za a yi jinjirin da aka haife shi sabo yi magana haka kuma aka yi suka tambaye shi ya ce shi bawan Allah ne shin fir'auna da tawagar shi ba su biyo annabi musa alaihi salam ba har ya iso wani katon kogi allah ya umarci shi da ya daga sandan shi ya buga akan tsakiyar kogin haka kuma aka yi annabi musa ya daga sandan shi ya buga akan tsakiyar teku tekun ya dare annabi musa da shi da jama'arsa suka shiga kogin suka wuce lafiya tawagar fir'auna tare da fir'auna suka zo suka shiga yadda suka je tsakiya allah ya umarci kogin da ya haɗe kogin ya haɗe a nan suka hallaka da fir'auna da al'ummarsa gaba ɗaya wannan bai fi al'amarin da ya kasance da kai ba annabi ibrahim salam kafirai sun haɗa wuta mai tsananin zafi wutan na ruri tana tashi ba a iya koda zuwa kusa da wannan wuta saboda tsananin zafi haka suka yi macaccawa da shi suka jeho shi cikin wannan wutan amma kafin ya sauka cikin wannan wuta allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimar shi ya umarci wannan wuta da ta yi sanyi sanyi madaidaici ba irin sanyin da zai cutar ba haka ta kasance kuma haka ya fito ba abin da ya cutar da shi shin wannan al'amarin ya yake da naka baka da kisar annabi lut salam irin haramtacciyar baddala ta luwaɗi da al'ummasa suka dinga aikatawa har allah subhanahu wata'ala ya shi da su ya ɗaga duniyar sama ya kifa ta upside down ya shafe ta kamar ba a taɓa yin ta ba alaji ƙarami shin wannan bai fi abin ya faru da kai tsoratarwa ba ko ba ka da tarihin annabi nuhu alaihi yadda allah ya hallaka al'ummarsa saboda bijirewa da suka yi ya turo ruwan dufana daga sama ƙasa ko ina ya mamaye su ya hallaka su da su da abin da suka mallaka babu wanda ya tsira face waɗanda suka yi imani me za ka ce game da wannan kai ko daga kankai kai sama ka kalli yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa gajimare ba tare da wasu pillars da suka tokare ta ba wallahi wallahi ya ishe ka ishara suna nan da yawa irin waɗannan misalan da a kan laifin mutum ɗaya ko wasu tsiraru sai Allah ya halakar da duniya ya shafe ta gabaki ɗaya amma mu mun shantake mun shagala muna walawa san ranmu muna aikata abinda muka ga dama tsoron Allah sai dai a baki amma ba a aikace ba to wallahi wallahi wallahi albarkacin fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muke ci da yanzu babu mu babu ma duniyar baki ɗayanta shi ya roƙi allah ya jinkirta mana alhaji karami cikin abubuwan da na lissafa yanzu waɗanda allah yake shafe duniya a kansu wanne ne ba aikatawa yanzu zinace-zinace luwaɗi maɗigo shirka tsafe-tsafe kashe-kashen rayukan muminai alhaji ƙarami ban san abubuwan da kake aikatawa ba amma tana iya yiwa aya allah ya sauki a kanka waye mahaifinka kai ne da wata darajata martabata kimata duk ka zubar waye maka ciki ina tambayin ka waye ma ciki dad munafurci da ajini irin na doktoci ya za ina namiji ne ciki 아, 쫓아가라. 가축질. 가축질. Dad. d a alhaji ta fi ƙarfin abin da za ka ci da abin da za ka sha hadda wanda za ka ba jama'a suturar da za ka sa a jikinka allah ya hore maka ita ga muhalli allah ya baka duk garin nan in ka zaga ko ina za ka ji jama'a suna yabonka wajen kyauta da kyautata me yasa kake nema kashe kanka kawai don allah ya baka kangararren ɗa ka tuna fa dole ne allah ya jarraba imaninka ya gani ko za ka iya cin jarrabawarsa ka sani juriya da haƙuri ita ce kaɗai take iya sa bawa ya ci jarrabawan allah alhaji baka da wani ciwo a jikinka da ya wuce hawan jini alhaji na sha gargaɗinka ka dinga kiyayewa ka dinga rage sa tunane-tunane a cikin zuciyarka amma ka in aka ci gaba da tafiya a haka fa wata rana fa wata rana fa <sighs> Allah da ya kiyaye kawai alaikum na kwana baba lafiya na kwana mama lafiya ya sanyi alhamdulillah sannu mama sannu haka ake so ɗa yawa iyayensa bayan ya yi sallah ya gaida ubangiji sai ya zo kuma ya gaida iyayensa alhamdulillahi Allah Ubangiji mun gode maka tashi ka je Allah maka albarka na gode mama na gode mama Allah iko je ka gaishe su na gaishe su ka tabbata ka gaishe su wallahi na gaishe su dan in na je na tambaya suka ce baka zo ka gaishe su ba ka san gami na da kai ko to wuce mu tafi kakkai ta ka motsa ko nan da nan kana ji na ko dai baka ji bane yawa na gajiya ya gida sannu ba na kwana lau na gajiya an tashi ya kokari alhamdulillah sannu sannu ya albarka kwana. Lafiya. Ya gajiya. Lafiya ƙarar. Sannu. dama ina so an taimaka a wannan je in gaishe da mai gidana da sauran jama'a don allah kin ji kuma kin ce a'a shi ke na haƙura zan baka awa uku ka je ka wuce awa ukun nan ka san me zai biyo ba na kenan. Na ga sai wani kyau kake kana wani ƙara fresh. Gaskiya amaryar nan namu ta iya kiwo. Bari kawai abun sirri ne kawai. Dan yanzu ma da kike gani na a nan ba zan wuce awa uku ba Allah ko Allah wallahi lafiya na ga mai gida yana zubar da yau eh, wallahi daɗi sai kasala da laulayi yake ta yi sai ka ce mai ciki bashira tsuliyar duniya mai gida bashira ko kuka san gari dala ko da za a samu na labarin hatsabibin boka ina so ka zo ka kai ni saboda ina da wata larura da take damu mai gida sai dai a kai ka gun malam yaro mai gani har hanji bari ɗan huta kaɗan sai yanzu kai ne ko mai gida sai dai a kai ka yanzu don na wuce awa biyu ban koma ba akwai tashin hankali akwai matsala babba mai gida a mai gida kar ka wuce minti goma ba katin yar farar yar baka ba dan yar farar bara yar baka ta yi tsiya kai ne na kaci kacin kaci kacin kaci kacin ka ciki ya ranar sunan ka damusa aka yanka mace mai ciki ta bar kallon ka in ko ta kiya ta haifi kamar ka ka fito ta rariya wuta ta kama kai ha kai ka sa yanzu kai ka sa yanzu yawa ka ba mu umarni mu aiwatar musu na bura ubayyaci da kutumaddin ha kai a garin yaya ya ake aka yi haka to kana da matsala babba ma'ana ciki ne da kai ciki kuma wannan juna biyun sai ka haife shi kai kuma mutum ne ma'abocin mata kana da kwashe-kwashen mata a kwashe-kwashen ka na mata ka je ka kwaso aljana 'yar ma dindiba a garin kai mata ciki ta same ka ta narka ma uban ciki yawa to yanzu kuma wannan cikin sai ka haife kai ma ka ji yadda ake jin raɗaɗin aihuwa da zafin aihuwa to yanzu ga abin da ka shuka shi zaka girba sannu aboki gida wallahi na tuna Allah na tuna wallahi na tuna Allah na tuna me ka tuna wannan ranar a bypass da ka tsaya ka ɗauki wata a mota wallahi na tuna wallahi kafafuwanta na doki ne ko fato ne da ita na tuna wallahi ina so in yi magana na an toshe min makogaro na gagara cewa komai wallahi da na koma gida hayaki aka yi ta mun da tofi sannan na samu lafiya me yasa tun da mun ba baka gaya mun ba ai ba zai iya ganewa ba kuma ba zai iya tuna maka ba saboda sun gusar mashi da tunani kai ma kuma inda ma ka tuna kai ma kanka za su iya gusar ma da tunani to zuwan ka nan da yake mu ma muna da karfin al'amura ina tare da aljani dan gujub ina tare da aljani dan kwayambo ina tare da aljani shakallo shi sa karfin su yasa zuwan kuran gurin ya tunasar da kai yanzu boka za a raba ni da wannan ciki ko nawa ne zan iya bi ba zai taɓa yiwuwa ba ka rabu da wannan abin kana so ka jefa ni a cikin bala'i ko to sun ce ba za su taɓa yadda ba kai ma sai ka aihu ka san ka ji yadda ake jin mm, zafin aihuwa yawa ina son kuɗi ni mai son kuɗi ne amma kuma wallahi tallahi ba zan ci su ba saboda kar ku jefa ni a cikin jalala da hukuma boka don Allah don annaba a taimaka mu yanzu bayan da zan yi bayan da za ka yi boka don girman Allah ka taimaka mu da wanne zan ji an ce naƙuda akwai zafi gashi zafin aihuwa don Allah a taimaka a larbahan da wannan larurar boka don Allah don annabi idan na matsa ni ma ku zan bar duniyan za su kashe ni yawwa ku tashi ku tashi ku tashi ku tashi sun fara jin haushi na ku tashi ku tafi ku tashi ku tafi don Allah ku je ku je ku je ku je ku je kai aljani dan gujin mijin yar farar yar ba dai yar farar bara yar ta yi tsiya mijin ka ka cin ka ka cin ka ka cin ka tsakiya kashe da kake min a cikin gidan nan ya ishe ni akan me duk inda ka samu ka tsantsar da yawo kaya idan ka cire ka yadda shi a wurin ni nike daukewa ni fa gaskiya na gaji dan ni ba boyi boyin ka bace ba yarinya ba ki san na dauke da lalura ba ni ma ai lalura ce da ni gwanda ma nawa yana da dalili tunda yana da uba ai ni ma na ba shege ba yana da uwa to wace ce uwar tasa ke ce uwar ke kika mun ciki ina kyauta zaton ke mai farar kafa ce haɗuwa na da ke ba alkhairi ba tun da kika shigo gidan nan nake ganin sheri kai ka san inda ka je ka samo cikinka amma ba ni na maka ciki ba dama zaman kaddara nake da kai a cikin gidan nan amma ba dan ina so ba wani wulakanci ne da cin mutunci ba kaman a cikin gidan nan ba da na haƙura na yi haƙuri na zauna da kai ai gashi Allah ya saka mu alhaki na ne ya kama ka yanzu ina ƙawayen naka ina kuma yawon daren da kake yi yanzu ka yi mana ai duk namijin da ya ce ba zai mutunta matarsa ba wallahi yana tare da wahala dama zaman kaddara nake da kai a cikin gidan nan can dai kai ka san inda ka je kwaso ci yarinya yanki ake ji kuka da da idona walla tana ta zubo biro na shaidan duniya gidan dadi amma daban haushi yau gani na yi na dama kuka nake yanzu wa za ya sharan kuka wallahi da zai yi ba ya zama nudin duniya rayuwata take wata rana gidan wahala cikin ra'ayuwa idan kayan wanki ya taru abin zan wanke ban me kace idan kayan wanki ya taru abin zan je in wanke kayan wanki shi eh. kenan ki tashi ba shi Allah mala wannan abu da mamaki ni ma abin ya banta ajibi baki gana isa kare ba ikon Allah kenan alhamdulillah Allah ubangiji mun gode maka da ka shirye mana da wannan kangararren yaro namu alhamdulillah mu gode wa Allah da ya ba mu sulka tsayayya gaskiya malam Allah ya mata albarka amin malam ga kayan wankin na karɓo wayan nan fa nan kayana ne masu datti wa'in nan kuma kayanka ne masu datti da suke buƙatar wanki ki haƙuri kar ki yi fushi idan na wanke na gobe sai in wanke na su baba jibu sai in wanke nawa da kayanka da nawa ni zan wanke su da hannuna saboda in samu aure dan aljanna ta tana ƙarƙashin kafanka in ka ɗaga in samu in ka take in rasa na ɗaga wankin mama da babu kuma kai za ka yi su da hannunka saboda ka samu albarkan iyaye don ka san aljannanka ka na ƙarƙashin kafansu in sun ɗaga ka samu in kuwa sun take ka rasa gaskiya mai gida amaryan nan tawa tana ban wahala inda wani lagalaga ta samu da ban sanya za ta yi da shi ba don dai ni ma ni ne a tsaye nake da na inda wani ta samu ba ƙaramin dafa shi za ta yi ba da wani lagalaga ta samu da ta kasa shi don ba san wujiya ce mugun ƙarfi ne da ita kamar doki take <laughs> dukan ka take na ni mai gida da na rade da kakkarya ta da na rade da jijjimata ciwo ita din banza ita din wofi wace ce ita ta isa ta da ke ni ita din banza ita din wofi wallahi da na rade da yanzu laira ta yi bakuwa ko namiji bai isa ya latsa ni ba ballantana ita mace ka ma janyo mata yau sai na kakkarya ta ka sa ma jini ya gama hauro min yanzu ni ko mun tv ba zan yi a gidan nan ba zan fita yauwa yanzu yanzu ne gida zan fita in bar gidan nan kawai ka janyo mata mun da wulakanci ka ce wai ina wannan wallahi tallahi ka janyo mata Allah ya taimake ki ranke daɗe Allah ya taimake ki Allah ya kare ki wallahi wa'yan na yana silent ne ban ga kiran ki ran ke da Allah ya taimake ki ina zuwa yanzu kuma mun biyu ba zan ƙara ba zan dawo ba zan wuce mun biyu ba to ran ke daɗe ga nan zuwa yanzu yanzu ko mun biyu ba zan ƙara ba ran ke daɗe Allah ya taimake ki yawa yawa sai na zo ah. Mai gida me ya abin dariya? Da wa kake waya? Da mama na nake waya. Baka yadda wane mai gida? a <laughs> ah, bar magana ni dai ma wife na gari akan screen don waya. Akwai ƙarya tsakanina ya kamata mu tashi mai gaggawan zuwa wurin nan saboda ka san kar mu je mu da layi don yau litinin. Na za ku je? Za mu je asibiti mana wurin awon ciki. To zan zo a rage min hanya. <laughs> Bashere kenan, ka kori maza mata sun kore ka. wani kam dai me kake ma dariya haka? Ga da ya ban dariyar nan, yana sa nan su manta da lalurar da take tare da ni. kasan ciki ne da kai kar garin dariyar nan zai iya zuban maka da ciki ya gida a dan rage mun hanya don Allah a taimaka mun ana jira na ne wallahi a gida mai gida shi ke nan mai gida ku tashi mu tafi lokaci na da kurewa ta hankali Allah kama shi a ina wani Allah hankali kar cikin ka ya tokare mana steering nan kai ni ba mai gidanka ba ne ku suna kwance lafiya sai dai akwai abubuwa da nake so ku kiyaye yawan shan abubuwa mai sanyi kan iya cutar da ainihin jariri sai ka ga an haife shi ba ƙoshin lafiya sannan kuma na so ku rage aikace-aikace kamar irin su wanki shara da makamantansu sannan kuma yana da kyau ku yawaita cin abubuwa masu gina jiki kamar su kifi hanta vegetables da makamantansu ko da yake za mu ba ku komai a rubuce saboda ku tafi da shi ku ringa duba baya ga haka ina so mu ba ku shawara ku kasance cikin farin ciki a kowane irin lokaci saboda yawan fushi da baƙin ciki da ɓacin rai yana iya affecting pregnancy uh, sannan kuma yana da kyau ku yawaita zuwa awu kan lokaci ko da yake na san ba mu da problems da ku kuna ƙoƙarin zuwa awu tun daga early stage na pregnancy ku har zuwa yanzu uh, ko a cikinku akwai wani mai wata tambaya da zai yi eh doctor na da tambaya go ahead ina yawan jin ciwon ciki kuma wani abu yana tattaukara na doctor kuma bayan haka ina jin ciwon kogo kogo na yana yawan mun ciwo doctor ah, yaron kana da lafiya sosai saboda haka dole ne zai dinga motsawa ƙarfi yake ji alama ce ta ƙarfi ƙarfi yake ji a maganin ciwon ƙugu kuma eh. dole ne ai ka san baka da ƙarfin ƙugu sosai kamar mace saboda haka ƙugunka yana expanding ne yana budewa ma'ana yana shirya kanshi ne against ainihin lokacin aihuwa idan ya zo ba wani abin da za mu iya cewa sai dai mu ta fata ubangiji allah ya sauke ka lafiya amin Ya abin da ya. Ba kai ne kake ban dariya ko kashi take ban dariya.